A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barka Barkamu da wannan lokaci, barkamu da wannan rana. Fatan yan uwa na cikin goshin lafiya. To muna muku fata alkhairi. mu da wannan rana. Insha Allah yan uwa yau ma kamar kullum muna dauke da wani sirri mai matukar amfani. Kamar yadda ko ga na dora muku akan cewa idan barawo wato ainihin yayi sata ana so ya dawo da wannan kayan da ya sata insha Allah ga sirrin da za a yi idan ya kasance zuwan ka nonon gidan Asrar TV NG muna maka barka da zuwa nan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mun tura sabon sirri insha Allah zai shiga maka yanka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri yanda zaka sirrin shine kamar haka zaka rubuta alamtar kaifa kafa biyar a jikin allan karfe a jikin allan karfe zaka rubuta alamtar kaifa tun daga farkonta zuwa karshen ta kafa biyar zaka rubuta sai ka wanke idan ka wanke sai ka samu tukunya ƙarama tukunya 'yar ƙarama sabuwar tukunya to wato ainihin ta ƙasa nake nufi tukunya ta ƙasa sabuwa to idan ka samu ta 'yar ƙarama sai ka zuba wannan ruwan rubutun a ciki idan ka zuba ruwan rubutun a ciki to sai ka wato ainihin za ka ɗora ne akan wuta idan ka ɗora akan wuta to bayan an ɗora akan wuta an samo tukunyan nan ta ƙasa wato ainihin sabuwa to sai kuma sai kuma a sa judar ƙasa judar ƙasa a sata a cikin ruwan rubutun judar ƙasa a sata a cikin ruwan rubutun kenan cikin tukunya amma me ruwan da ake so a wanke wannan rubutun da shi shine ruwan rijiyar masallaci ruwan da ya kasance rijiyar a masallaci take to da wannan ruwan ake so a wanke wannan rubutun da aka rubuta a jikin allon karfen nan yawa sai a saka wato ainihin judar ƙasa judar ƙasa a saka ta a cikin wannan tukunyan kenan da shi wannan rubutun da aka wanke a haɗe su to sai a saki wuta kawai ya dinga tafasa idan ya tafasa to sai a sauke wannan tukunyar sai a je a yayyafa wato ainihin shi wannan ruwan a inda aka yi wannan satar a yayyafa wannan ruwan amma mai lokacin da wannan ruwan yake tafasa kafin ya tafasa an ɗora shi akan wuta to ana so ka dinga karanta alamtar kaifa ka dinga karanta ta tun daga farkon ta zuwa ƙarshe kafa 150 kafa 150 ake karantawa to duk idan kai kafa goma to sai ka ambaci wato ainihin abin da kake so barawon yayi kana so wato ainihin ka ce misali ka ce muna so barawon nan ya dawo da abin da ya ɗauka muna kamar haka zaka dinga faɗa ko kuma abin da kaga kai kana da tunanin zaka iya faɗa a kai yawwa to sai ka faɗa buƙatun da kuke so ɓarawon ya kasance kun yi akan shi to sai ku faɗa ku ambata a wannan lokacin to insha Allah in abun ake so ya dawo da shi bi iznillahi zai dawo da shi a yayyafa wannan ruwan nan idan ya tafasa a yayyafa shi a gurin da aka yi wannan satar to kasar nan da aka tafasa wannan ruwan da ita sai a ɗauke ta daman ƙasar ta amtukunyan ta ƙasa ce to sai a kai ta makabarta ta yi za a yi amfani da ita idan mutum ya rasu to ta yi za yi amfani da ta a wajen a ajiye ta kawai insha Allahu mutane al'umma za su yi amfani da ta kawai sai a dawo gida insha Allahu zai dawo da wannan abin da ya ɗauka bi iznillahi a tura yan al'umma domin su amfana da wannan sauri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima